bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu a yau juma'a 30 ga watan bakwai shekara ta dubu da hudu miladiya a nan cikin garin biyu a babban masallacin juma'a na kofar mai martaba sarkin biyu mun daɗe ba mu sadu ba da yan uwa da dama sai dai ta fuska ko ta kafar watsa labarai ina mana fatan alkhairi gaba ɗayan mu kuma ina fatan abin da za mu tattauna a wannan wuri ubangiji ta Allah ya mana jagoranci mu faɗi daidai mu kuma aikata daidai kuma zan so cikakken haɗin kai ta fuskar masu saurare wa'azi kala kala ne akwai wa'azi na ilmantarwa galibi baya bukatan kabarbari da yawa akwai wa'azi na caji to wannan shi ne yake bukatan kabarbari da yawa to ni ba wa'azin caji zan yi ba wannan zan ku yi ta kabbara dan haka zan so mu sami bayan da hankali da saurare domin mu tattauna akan matsalolin da muka haɗu domin babban munasabar zuwan mu munasabar ce ta aure da haka cikin matsalolin da za mu tattauna a kai za mu tattauna a kan matsalolin da suke da alaka da aure kila kan waɗansu abubuwan da an sha jinsu a baya a waɗansu wuraren kila kuma ko da an taba jinsu, su ya zanto an fito da su a cikin wata rigar da ta sha bamban da wadda aka sani a baya aure ne mace daga cikin nemomin ubangiji kuma ita ce kadaitacciyar hanya wadda ubangiji subhanahu ta'ala ya tsara domin alaka ta gudana tsakanin ɗa namiji da ya mace aure sunna ce ta annabawa kamar yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar da haka a cikin littafinsa da girma rusulan min أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم zurriya. mun mun da manzanni kafin ka kuma mun sanya musu. mataye na aure sannan kuma mun arzuta su da zurriya manzanni Allah ya arzuta su da aure kuma ya ba su zurriya sannan aure abu ne da ke tabbatar da natsuwar zuciya akwai natsuwa ga mutumin da yake da aure idan an kwatanta da wanda bai da shi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فإن الله تعالى أشتم سورة الروم ومن آياته ينادي لكي cikin ayoyin Allah waɗanda suke nuna samuwar shi cewa akwai an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ubangiji ta'ala ya halitti matan ku daga wani sashi na jikin ku macen farko an halitte ta ne daga bangaren jikin namijin farko wato matar farko a duniya hawa namijin farko annabi adam alaihi salam bangare ne ita na annabi adam ubangiji ta'ala yayi haka litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga ita mace wato mace na sa dan adam ya samu natsuwa kamar yadda kuma a waccan aya ta suratul a'raf yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha ubangiji ta'ala ya halicce ku daga rai daya shine annabi adam kuma ya halicci matarsa daga jikinsa domin mutane domin ya samu natsuwa da ita da haka a cikin aure akwai natsuwa irin wadda babu ita a cikin rayuwa ta gwauranci bincike ya nuna cewa kamar yadda wani likita wanda mai kula da taɓin hankula a birnin new york ya rubutu yake galibi rashin kwanciyar hankali da tafuwa da motsuwa wadda ba ta da alaƙa da aljan a rikicewar ƙwaƙwalwa ne da tashin hankali da rashin natsuwa idan ka kasa masu irin wannan matsalar kashi hudu a duniya za ka samu kashi uku daga cikinsu marasa aure ne ko gauraye ne ba su da nasuwa amma mai aure yana da nasuwa lokacin da ya je aiki ya je gona ya je noma ya je kasuwanci ya dawo a galabaice a gajiye ya ci sa'a da macen arzikin da za ta tarairaye shi ta lallashe shi ta yi masa barka da zuwa takan mantar da shi a cikin minti biyar wahalhalun da ya sha na awa biyar ko awa shida ko bakwai to wannan shine sirrin da ke cikin kalmar litaskunu ilaiha kuma shine asirin da ke cikin kalmar waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha sannan kuma ubangiji ta'ala ya faɗaitar dangane da ayi aure yace fanki ma baba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum wato ku aure abin da ya dace da gare ku na mata ko dai biyu ko kuma uku uku ko kuma hurhudu wannan zaɓi ne aka bayar ko mutum ya auri mace biyu ko mutum ya auri uku ko mutum ya auri hudu fa khiftum alla ta'dilu fa idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku taƙaita akan guda ɗaya da haka a nan gurin ni'imtawa ne bayan an shar'anta maka aure kuma a shar'anta maka abin da ake kira at-ta'addud a cikin rayuwa ta auratayya kididdigar mata din biyu ko uku ko hudu wannan aya akwai waɗanda suke mata fassara ta karan tsaye su fassara ta dan ta dace da son zuciyarsu sai su ce ayar na nuna halaccin yin mata tara idan ka ce daga ina kuka gano wannan sai su ce tunda Allah ya ce masana biyu wa sulasa uku uku wa ruba hudu ma'ana biyu uku hudu kaga tara kenan biyu ka tara da uku ka tara da hudu ya zama tara kenan sai ayar abin da suke nunawa kenan tajma'u baina isnatayn wa thalatha zawjat wa arba zawjat ma'ana ya zama guda tara kenan to kaga wannan fassara ce ta zuciya domin lafazin wa da aka yi amfani da shi matna wa thalatha wa ruba sa ma'anar au wanda ake kawo ta cikin larabci dan ba da zabi kamar option da yake nan masna au tulasa au ruba amma sai aka amfani da wa ana nufin au wanda a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin bin kowa na wakiltar dan uwansa kowa ya wakilci au ko kuma au ta wakilci wa wanda bai gane wannan ba sai ya baiwa kowanne fassarar da bata dace ya bashi ba to da haka dai aya na nufin wa mutum ya auri biyu ko uku ko hudu gurgurda yadda zai iya to sai dai ba da mutumin da zai aure sama da ɗaya. dole ana bukatar ya kiyaye sharuɗa kamar haka abu na farko ya samu tabbas a cikin zuciyarsa cewa yana da takawar da zai adalci a tsakaninsu idan yana ganin yana da son zuciya ba zai iya adalci ba to ba shi halatta ya kara biyu sannan abu na biyu bayan yana da adalci ya sani cewa yana da matsayi na tattalin arziki da zai iya ciyar da su domin komin adalcinsa in abin da yake samu a wata bai wuce rike mace ɗaya ba to ganganci ne ya ce zai ta biyu ballantana ta uku dan zai wutar da su ya bar su cikin fatara da talauci sannan kuma abu na uku bayan yana da adalci da zai gudanar da su sannan ta fuskar tattalin arziki yana da yalwa da zai iya ciyar da su to ya kasance yana da karfin sha'awar da zai gamsar da bukatar su ta namiji idan ya kasance sha'awar ta shi a halittarsa zai iya zama da mace ɗaya ne danganci ne yin ta biyu haka idan ya kasance shi kawai zai iya yi to bai dace bai ce zai ta uku balla na ta hudu dai idan yi haka e za su ci su koshi ta fuskar buhunan shinkafa da na gero da yake da shi a gida amma kuma suna da yunwar ɗa namijin da shi ba zai iya gamsar da bukatar su to anan ba shi halatta ya ce zai yi sama da ɗaya ko sama da biyu in sa na gudanar da biyu ne wannan da dama daga cikin magidanta ba ta kiyaye wannan dan haka dai an shar'anta maka yin aure sama da ɗaya to amma lallai sai ka kiyaye waɗannan sharuɗa da muka ambata ubangiji ta'ala ya zabulas wajen yin aure fankihu sannan yace wa anki wal ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli ku aurar da waɗanda ba su da aure cikin ku maza ne ko mata ya ce ku yi aure kuma ya ce ku aurar saboda ka kaga akwai tarwa sannan yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ita mace sutura ce a gare ta kuma sutura ne a gare ta abinda ake nufi da sutura idan mutum ya sa sutura yakan sa ta ne dan ta rufe masa tsiraicinsa sannan ta kare shi daga zafin rana wani lokacin da sanyin hunturu to haka kake zaman cewa zaman cewa eh, kake kasancewa sutura ga matarka ta yadda za ka kare mata sha'awar wani ɗaya namiji don ka riga ka biya mata bukatar ta wannan fuska ita ma ta kare maka sha'awar ƴa mace don ta riga ta biya ma bukatar ka ta wannan fuska wannan shine libas din ko kuma a'a akwai lokacin da kuke samun kanku cikin halin ba ku da komai jikinka ne zai mata sutura ita ma jikinta ne zai maka sutura shi ne ma'anar hunda libasul lakum wa antum libasul lakum kawo wannan jumla dan a nuna cewa a cikin aure akwai ma'anar akwai ma'anar takuduwa da juna da garwayuwa da juna bangare biyu ne ya narke ya zama daya yake tunani iri daya da makoma iri daya lokacin da kake tare da mace baka tunani akan karan kanka kadai me zaka ci me zaka sha me zaka sutura a kana tunanin me za ku ci me za ku sha me za ku sutura idan Allah ya fara ba ku ya'ya da tarbiyya da tarbiyyar ya'ya kuma kuna taimake kiniya da juna akwai wajibinta akwai wajibinka anan kaga ba kai kadai bane akwai cakuduwa tsakaninka da ya mace da haka ba a san rayuwa ta san zuciya a tsakanin ma'aurata so ake kai da ita kun riga kun zama daya dan koda ita kalmar zawaj idan ka dubi kamus din larabci abinda take nufi cakuɗuwa, da garwayuwa da mulkewa wuri guda tsakanin wanda aka aura da wanda ya aure ta din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana don nuna matsayin aure yace idza tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi idan mutum ya aure to ya cika rabin addinin sa ya rige kuma ya ji tsoron Allah a ɗaya rabin da ya rage masa wato aure a karan kansa yana matsayin rabi na addini kamar da wannan hadisi ya nuna ruwayar hakim annai saburi sannan kuma a cikin aure akwai morewa gwamno kuma shi yana cikin tagayyara baya morewa kenan eh, don manzan Allah yanzu da gaba daya rayuwa ta duniya kayan alatu a duniya mata wa khairu mata'i al-mar'atu salihah duniya abin da ke cikin ta kaya ne na morewa da gwangwajewa kuma mafi tsadar mafi alkhairin kayan morewa a cikin duniya ita ce mace ta gari wato kenan akwai morewa a cikin aure wannan hadisi muslim ya rawaito shi sannan kuma shi a cikin aure akwai tsaro mutum yana baiwa kansa tsaro na musamman iffa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi yace mutum uku Allah madaukakin sarki ya jibinci nauyin sai ya tallafa musu na farko al-mukata allazi yuridu al-ada bawa da aka rubuta masa fansa cewa kawo kaza ka fanshi kanka ka zama da daga yau to Allah ya alƙawarin taimaka masa har ya biya abin da zai biya din ya fanshi kansa ya zama sa'a na biyu wannakihu alladhi yuridu al-afaf ma'auratin da yayi aure da niyyar ya kare kansa daga zina in dai da wannan niyyar ka tashi yin aure ba wai da niyyar sa'a na yayi nima bari in yi ba aboki na yayi nima bari in yi ba kawai dan ketare ni a'a so nake in kare kaina to Allah ya alƙawarin sai ya taimaka maka kai sannan na uku wal mujahidu fi sabilillah wanda ya fita jihadi dan gwagwarmaya da yaɗa kalmar Allah a barkata, kasa Allah ya yi alƙawarin taimaka masa da haka kenan ɗaya daga cikin manufofin yin aure mutum ya sanya zuciya ya kulla niyyar iffa iffa ne tsaro kare kansa daga fadawa cikin zina idan har ka sa wannan a cikin zuciyarka wannan zai taimaka maka wajen zaben matar da kake ganin eh za ta kare ka daga fadawa cikin zina da kuma bayan ka kawo ta gida za ka tattale ta ka tarairaye ta yadda za ta ci gaba da zame maka tsaro din ba inda za a yi mace ta zai maka tsaro daga kallon sauran mata in tana kaza ma sauran mata suna tsafta hmm, ba komai ba in ba ta iya kwalliya ba sauran sun iya kwalliya kaga nan dole ka kawo mata kayan kwalliya da kayan ado ka koya mata tsafta ka koya mata yadda yadda za ta rintse ma ido ba za ta kalli kowa ba ta fito kullun cikin shiga da kamala sai da ta dace idan za ka ba ta wannan training din baya bukatar sama da wata daya in tana son ka za ta iya kana faɗin abin da kake so kana dora mata karatu ne yadda ake dora mata suratul fatiha yadda kake son ta rayu a gidanka da irin kwarkwata da kake so ta rinka yi maka da rausaya da murmushi da wasa duk dan ta kare ka ta zama maka tsaro kai ma kuma idan ka aure su dole sai ka hada kai ma kana dan yawa kanka kwaskwarima kana dan gyare gyare kana ado kana kwalliya da sauransu kana tsafta ka zama cikakken dan gaya tsakanin kai da ita ko da in ka fito waje ba haka bane ba Anas dan Malik ce, sahabban manzon Allah idan sun keɓanta da juna a tsakaninsu da matansu idan ka ga ɗaya daga cikin su zaka ce dan yaye ne yake gaba a gaban kakar shi amma idan an fito filin daga su ne sadaukai masu daura mazaje haka in suna kakaci da wargi a masallaci kano ya tabada da bi tsih har jifan juna suke da kankana ana wasa don ɗauke wa juna kewa amma idan an fita filin gumurzu su suke kayar da mazaje ma'ana duniya gaba ɗayanta ba ta zama haka yi ta ɗora fuska kullum da cin mur babu gera babu dalili dole wata rana sai an yi murmushi sai an saki fuska duniya gaba ɗaya ba ta zama gaske cikin komai da komai dole akwai wargi akwai wasa mafi alkhairin wanda za ka yi wasa da shi a duniya ka mure matarka ka saka mata fuska ka jawo ta ji ta saba da kai waɗannan abubuwa da ababai da ya kamata mu san su a cikin rayuwar aure to sannan kuma akwai siffofi da ake bukata a samu tattare da mace to siffofin kala biyu ne akwai siffofi na mace ta gari akwai siffofi na matar da ba ta gari ba bari mu fara da ta gari daga cikin siffofin mace ta gari lalle a samu abin da ake kira as-salah as-salah nagarta yayin da duk da an ce nagarta mutum baya zama mana sai in yana da kyakkyawar alaka tsakaninsa da mahaliccinsa yana kuma da kyakkyawar alaka tsakanin da mutane kyakkyawar alaka tsakanin da Allah ya dauki Allah a matsayin abin bauta yana jin tsoronsa yana fatan samun aljannarsa yana son tsira daga azabarsa to mace ta samu wannan yana da kyau kyakkyawar alaka tsakaninta da mutane ma'ana ba a kuka da ita wajen mummunan mu'amala tana da kyakkyawar mu'amala wannan nagarta abu ne mai matukar muhimmanci a rayuwar ƴa mace sannan na biyu alqunut shine yawan ibada idan an ce yawan ibada ana nufin yawan ibada a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibada ta ganin dama ta al'ada ko ta bid'a ba ibada bisa da tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta iya rike sirri waɗannan sifofi guda uku da salaha da ibada da rike sirri Allah ya ambace su a aya daya fasalihatu qantatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah salihai manazarta za a ga suna da yawan ibada sannan kuma hafizatul lil suna tsare gaibu to anan wajen tsare gaibu ko tsare sirri malamai sun yi masa fassara iri biyu waɗansu malaman suka fassara shi da cewa wannan na nufin idan miji baya nan suna tsare masa kansu kuma suna tsare masa dukiya ba ta yadda dukiyar mijinta ta salwanta ba ta wulakanta abinci ba ta daukan kudinsa ba ta kaje aljihunsa ba ta ɗaukan wani abu da ya kyauta ba da izinin sa ba sannan kuma za ta kare kanta ba za ta yi magana da kowa ba magana ta kwarfasa ko ta tallata kai ba za ta yadda wani ya mata murmushi ta mayar da martanin murmushin da aka yi mata in za ta yi magana magana za ta yi ta gaske ba magana da ke nuna tana sha'awar wanda take magana da shi ba dan tana son ta tsare mijinta to wannan shine sun gabi masu kiyaye asirin miji lokacin da bayanan su tsare kansu su tsare dukiyarsa waɗansu malamai suka ce a hadu za ta lalgaib na nufin waɗanda suke tsarewa miji asirinsa da suka sani akwai wani abu na aiki wanda mace za ta iya sani game da mijinta wawar mace ba ki da ba ita ce wadda tana ta ba da labarin mijinta tana fallasa amma wayayyar mace ita ce wadda ba ta bayyana aibin mijinta bari ba ko ta yi kisa kaɗan ta shiraihul qadi ɗaya daga cikin tabi'ai har ma kawai ana ce masa alqabi wanda ne da alƙali a Hausa saboda yayi shekaru 60 yana alƙalanci ba wai shekarun sa na duniya ba shekarun alƙalanci kadai shekaru 60 babban malami ne cikin tarihi masanin fiqh sosai da sosai ya yi aure wata mace wanda sai da ya zaba ya darje ya auro ta tana zuwa a daren farko bayan ya yi abubuwa da ya kamata ya yi na tarbar matarsa ya daga hannu zai dora kanta sai ce dakata karka yi gaggawa sai a ajiye hannunsa sai ta cigaba da inna alhamdulillah na madu wa nasta'inu wa nastaghfiru na'udhu billahi min shururi a'a ya bude baki yana kallon ta shi ne shi kana sa sai alƙalin su za a yi masa inna alhamdulillah yanzu a gida ya dai tsaya yake bari in ga ikon Allah ce ni sannan da ke yi da gani a wani gida na tashi a wani yanayi na rayuwa daban Allah ya turo ni gidanka kai ma a wani gida ka tashi a wani ta rayuwa ta daban muka zo muka haɗu da kai daga yau ne a sashen farko na rayuwar mu zai fara me kake so ne baka so zana mun abubuwan da kake so zana mun abubuwan da baka so ya zana ya faɗa kace kana da makwabta suwa kake shiri da su suwa baka shiri da su kana da yan uwa suwa kai da su shigo gidanka suwa baka yi da su shigo gidanka ba kace idan wannan zafa mata kace to abin da nake so da kai zan yi kokari in kiyaye wannan ka cinye na a zamana ne da kai shi da kafi ce to ita ma ta rabu ballan kana ni shi ma sai fara inna alhamdulillah idan sa ya lissafa mata ababe da dama wanda yake so ta zama ke zama mai kaza ke zama mai kaza biyu zana mata daga ƙarshe sai ce abinda nake so da ke duk yadda na kai da zama mutumin kirki ina da wata kasawa to ke zama mai bayyana alheri na da kika sani amma mai koyi sharri na da mummunan hali na wanda jama'a ba su sani ba duk mutum a duniya yana bukatar asiri to ba wanda zai wa ya rufa maka asiri a duniya irin matarka sai ita ce za ta fi kowa saninka sama da mahaifiyarka ta haife ka yanzu duk wanda yake da tabo a gadon bayansa a nan ba mu sani ba riga ta rufe amma matar ta san yana da tabo ko ba ba <laughs> duk wanda yake da tabo a hamatarsa matarsa ta riga ta sani duk wanda yake da aibu a daidai wata area da ba wanda yake gano sai matarsa in ta riga ta sani to wannan shine asiri sannan da waɗansu halaye duk matar da zaka suna kokarin fallasa abin da yake boyewa da ba wanda ya sani daga ita sai mijinta ga abokanansa ko kawayenta ko sauran yan uwanta to ko shakka babu wannan bata dace bata tantance ta zama matar aure ba da haka har da zatul gari din yana da muhimmanci daga nan akwai siffa ta tuba har mace tana yawan tuba idan ta yi laifi ko ta yi wa miji wato baya zama ka'ida a rayuwar auratayya wai mu zo mu yi wata da ne ta sa hannu cewa ba zan yi miki laifi ba ko ba zan ki min laifi ba wannan ba zan yi ba dole kai maka laifi dole kai maka laifi dole kai kasawar ta dole ta ga kasawar amma abin da ake bukata idan na yi laifi in gane laifi na ne in karba in kuma yi alkawarin ba zan kuma ba ita ma idan ta yi laifi ta gane kuskuren ta ne kasawar ta ne ta karba ta dauka cewa ba za ta sake ba laifi tsakaninsa da miji ko laifi tsakaninsa da mahaliccinta to wannan shine yawan tuba sannan kuma Allah ya kalli mace ya kasance tana aure kanta da azumi na litinin da alhamis ko azumi guda uku a kowane wata wannan yana daga cikin siffofi na mata na gari irin wanda Allah ya ce da matan annabi in ba su dana abin da suke masa ba zai umarce shi ya sake su ya canja masa da masu hali irin wannan A asarafuhu in sallaka da an yi yubdilahu azwajan khairan min kunna مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا na ɗauki wato ta'ibatin saboda baya cikin abin da na ambata a baya na ɗauki sa'ihatin saboda baya cikin abin da na ambata a baya amma qanitatin ne abidatin ko ma'anar sa da qanitatin sayyibatin wa bukara wannan ko ba zabin mace ba ta ba zabin ta ba ta zama balawara zango na rayuwa Allah yake dora ta kai lokacin da za ta zama budurwa ba ta sani ba lokacin da za ta rikide kuma ta zama bazawara haka Allah ke kaddaro mata da haka mace ba ta neman bari in ci gaba da zama budurwa ko bari in ci gaba da zama bazawara haka ne ta tana ta kawo mata wannan ba za ta ta bane ba sannan kuma a siffar mace ta gari ta zanto ta iya soyayya za ku yi mamakin dan da za ta yi maza Allah ne faɗa yace ala ukubirkum bi sayyidin sa'ikum fil janna kuna son in ba ku labarin mafiya alherin matan ku da ke cikin aljanna sahabbai suka ce eh yace kullu wududin walud dukkan wata wadud gwana wajen iya soyayya sannan walud mai haihuwa idza ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghumsin hatta tarda idan ta ga mijinta yayi fushi ta fusata shi za ta ce ga hannuna na daura cikin hannunka wallahi ba zan yi tozali da bacci ba har sai ka janye daga fushin ka har sai ka yarda har sai ka yafe ba zan yi bacci ba har sai ka yafe maza Allah ce wannan mutum kenan da ta iya soyayya takan yi da laifinta da kasawarta takan nemi mijinta kuma ya sai mata in ta masa ba daidai ba don haka wannan daga cikin sufar mace ta gari amma ta zama mai haihuwa wannan saboda yana daga cikin manufofin aure a haihu din tunda maza Allah ce tazawwajul wadud wadud fa inni mukasirun bikum al-umma yawm al-qiyamah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ku aure mata da suke haihuwa ko waɗanda suke son ku dan ina so in yi takarar yawan al'umma da ku a ranar tashin kiyama ya za ka gane mace tana haihuwa in ka kalli danginsu? mahaifiyarta ko yarta ko kanwarta sai ga zurriyar gidansu zurriya ce ta irin haihuwa amma ita kan tunda bata taba haihuwa a gaban ka har ba gane ba in ko ba zaura kila ta taba haihuwa shi yasa ta gani amma budurwa za ka iya sanin mai haihuwa ce sai in ne ka kalli dangin gidansu daga nan za ka ɗauka cewa ita ma haka ake tsammanin ta zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin daban yace alaikum bi shawaibin nisa fa innahunna wa anta wa in kun tashi neman aure ku nemi mata waɗanda ba su taɓa yin aure ba fa innahunna bakin su ya fi tsafta ya fi kanshi wa anta mahaifarsa ta fi zama rabi da ta karbi jariri wa askanu kabala sun fi min jiki haka manzo Allah bai zo da yayi kafara ko ku je masa tai ba da niyya waje ba haka hadisin ke nuna a nan gurin wanda hadisin zaurawa ba za su zo su ji wannan hadisin ba za su ce abinda malam ke nufi kashe mana kasuwa ba haka bane ba manzo Allah ya faɗi wannan hadisi ba yadda muka iya sai mu faɗe shi haka amma kima ba zan ra'ayi da hadisin jabir hadisin jabir kuma a cikin bukari yake jabir dan abdullahi ya aure manzo Allah tambaye shi a bikirin am sayyiba budurwa ko bazawara yace sayyiba na aure bazawara ne sai manzo Allah ya ce halla bikirin tulaibu aw tula'ibuk wa tudahiquha wa tudahikuk ina ma budurwa ka aura kai mata wasa sai maka wasa kai mata dariya sai maka dariya sai jabir dan abdullahi yace mahaifina ya rasu ya bar min kanne guda shida ko bakwai sai na ji tsoron in karo wata in kara kai na wahala dai idan kaje ka auro budurwa ka hada su da yan mata guda bakwai da aka bar maka ka kara ta gabe nauyi ba za ta taimaka ma ba ita ma kanta tana bukatan gyara sai ya ta gyara waɗancan ga su masu anninta ne kila sun girme ta ita da haka sai na nemo ba zaura wata ta kware a cikin harkar rayuwa sai manzo Allah ce ka dace da daidai to kin ji manzo Allah sai in an aure ki an dace da daidai kin ga ba kuskure aka yi ba kenan wannan duk yana daga cikin sufofin mace ta gari manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi yace mustafa dal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihah bayan takawa tsoron Allah da bawa zai samu a duniya ba wani abu da zai samu sama da mace ta gari duk abin da zaka samu a duniya in baka mace ta gargaɗi kana cikin tashin hankali kowane irin mukami mutum ke da shi kowane irin matsayi na duniya na rayuwa mace ta gani ita ce duniyar gaba daya ina ba za mu fahimta sai manzo Allah ya ce in amara a ba wanda da ya mata umarni za ta bi ba ta kan garewa wa in nazara ilaiha asarrat da ya kalle zai farin ciki ta iya ado tana da tsafta kwalkwas wa in aksama alaiha abarratu idan ya rantsuwa ya ce wanda ba za ta yi kaza ba in kuma ita ta je ya rantsuwar to ba za ta yi wannan kaza ba dan kar ta je ta yi kafara ta kama shi saboda tsabar yadda suke mutunta shi wa in ghaba anha nasahatu fi nafsiha wa malik idan baya nan za ta tsare kanta za ta tsare dukiyarsa manzo Allah ya ce mace irin wannan babu abin da yake ta arziki a duniya shine ita ce arzikin duniya gaba daya to ka kaɗan kenan daga cikin sufofin mace ta ne. sai mu je zuwa ga sufofin mace wanda ba ta gari ba na daya kasatu shakawa yawan kuka ani an yi mun kaza ni an yi min ba daidai ba sai fa nan jiya dama bai ta ba an rago na da akan fatan karamar sallah ai kaza kaza kaza kaza idan ka shigo gida Allah Allah take ka zo kawai take maka babu kaza kafin ka ce sai mai kuma take babu kaza a sun ta babu wata kalma sai kalmar babu kawai abin da ta sani kenan yawan kuka na biyu kufran al ce wa miji miji ya mata alkhairi ya mata yawa dangin ta yawa ƴan uwanta amma ta iya cewa yi wani alkhairi ka taɓa mutum da rike isyanin zau kan gare wa miji ya neme ta lokacin da yake sha'awar ta take ko in ta gama yana cikin matsanancin hali ta sa masa wani haraji sai ya biya akwai matan da take haka saboda rashin kirki akwai matar da za ta iya yin mayar da za ta motsa a miji ta awa sannan kuma ta wallahi barci take ji ko ta ce ba ta da lafiya ko ta ce kaza kawai dan duka sai cikin halin kaka ne kai na hudu kullu alaka da wadansu mazajen wannan ba matar banza a duniya irin mai wannan wanda take da abokanai a waje na biyar musguna wa danginsa ko yan uwansa wanda ba ta ganin su da mutunci akwai matar da ita tana ganin kawai kai kada kake aure ba ruwanta da yan uwanka gaba take da su rilis na shida musguna wa makwabta akwai matar da kullun ta jawo maka fata ne da makwabta yau an yi rigima a nan makwabtanka na bangaren dama ko makwabta na bangaren hagu na bakwai musguna wa ƴaƴan da ba ita ce ta haife su ba ko da kai mijin kai ne ka haife su ƴaƴan ta ke kokari take ta musguna musu ta cutar da su na takwas wato damuwa da kawa ta duniya wato ma kawar duniya an halatta wa mutum amma ya damu da ita sama da kima wannan ko shakka babu yana nuna rikin daga sama ce shi yasa matan annabi Allah ya musu kashedi aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayhim umatti'kun wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima fada wa matan ka cewa in duniya da rayuwarta kawai ta shige muku gaba wannan kawai kuke tunani ado da kawa da kwalliya da menene da tsara abin duniya shi kuka sa a gaba ba ku tunanin lahira fa ta'alaina ku zo ku shiga layi ku bace kunna in ba ku kyauta da abin da ke hannu na dukiya ko usarrihi kunna sarahan jami'a sannan in sake ku kowace da shi amma wa in kuntunna turidan Allah wa rasulahu wa daral akhirah in ku kuna san Allah da manzon sa da gidan lahira fa inna Allah a'adda lil husnati min kunna ajran azima ubangiji ta'ala ya yi tattalin lada mai girma ga masu ihsanin cikin ku don haka dai akwai matan da kawa ta duniya take saure musu kai ya kasance sun damu da ita waɗannan su ne sufofi galibin sun zo cikin hadisi kamar kafir ce miji da butulce masa kamar yawan kuka din wannan duk bai dace ba muna faɗin wannan dan mata su ne sanci wannan al'amura wato don abin da suke kawo cikas wajen rayuwa ta kayya gabar magana ta gaba sai shi namiji yaya miji yake na gari namiji na gari shine wanda kullum yake nuna wa matarsa yana santa waɗansu mazan suna ganin kuskure ne ya ce mace yana santa shi ya ce yana santa ne tun daga ranar zance amma daga ranar da aka yi ɗauran aure kalmar soyayya sai ya cire ta daga cikin kamus ɗin azumi ba sai dinka masa littafa ne ya kai ta makabarta tarihi matarsa ba za ta ƙara jin cewa ina son ba wani kuma gani yake tunda ta zo gida har sun haihu ɗaya biyu uku dan me zai yana ina son ka kuma wani abu da baka sani ba ne ita kalmar ina son ki a wurin mace ba ta tsufa ko ɗan shekara saba'in ce a duniya kuma ko da wasa kake kace ina son ki sai kaga ta yi murmushi wani abu ne da zaka ribaci zuciyar matarka da shi amma wato gatsarsa da dagawa ta namiji da ji da isa da irin ni shugaba ne a arjalu qawwamuna wai ba zai bare sai sai ina son ki ba ba zai yi wannan wai daga idan ya haka ya kare shi da aka ce qawwamuna to qawwamuna rusul nake a cikin gidan kalmar ina son ki tana da muhimmanci da haka Allah ya nassanta wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama ubangiji ya sanya soyayya a tsakanin ku da tausayi to ita kuma soyayya akwai ababen da ke tsare ta karan fara soyayya ta kan zo kaman walƙiya daga ganin mutum ka ji ya kwanta maka are, daga ganin ta ka ji ta shiga ranka to amma wannan son baya dorewa sai akwai abin da zai sa ya dore abin da za ka yi mata ko taimaka. maka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yake bin matakai ne yadda zai sa soyayya ta dore tsakaninsa da matansa kamar yadda su ma suke bin matakai daga ciki akwai wasa wasa da mutum ko da wasa na baka wannan yana daga cikin abin da ke sa soyayya ta dore daga ciki akwai tattaunawa ka tsaya ku yi hira da ita kuma lokacin da za ku yi hira da ita ka sassauto da matsayin fahimtar ka na kai ɗa namiji yan ɗan siyasa da kulle ke haɗuwa da mutane ko malami mai wa'azi ko ɗan kasuwa ba fataken da ya je Legas ya je Kurmi ya je kwatona ya je ina ne ya je Hong Kong da tana duk kamar da wannan tunanin ka dawo daidai gejin tunaninta ƙasa da gangan haka za ka dawo to sai ka fahimce ta sai ka fahimce ka amma idan za ku rika magana a matakin tunaninka wanda ka je ka yi karatu kana digiri ko masters ko PhD sannan ita kuma kana magana akan matakin ta na yar firamare ko da sakandare ya za ka fahimce ka sai ka sallama sai ka sauko kasa dole mace ko matakin ilimin ku daya kakan fi ta gogewa kai da namiji saboda ka fi ta kurda kurda ita ba ta da kurda kurda irin ka ilimi ko iri biyu ne ko ilimin da za a koya a aji ko ilimin da za a koya a cikin rayuwa na rayuwa ya fi muhimmanci lokacin sama aji na aji ana yin shi ne kawai theory ne amma na rayuwa shi ne ake yin sa practically da haka ya fi tasiri a cikin rayuwar dan adam shi yasa ko da matakin ilimin kuɗi sai ka fi gogewa to in kace kullum zaka rinka magana to kamar kana magana da kanka ne kana son matarka ta zama kotun kofi naka ba zai yiwu ba ba inda za a yi ta zama kai dole sai ka sauko kasa shi yasa manzon Allah yana dan shekara hamsin yake tsere da Aisha tana yar shekara goma sha ɗaya sha biyu tsere wa zo mai tsere ina dan shekara hamsin ina tsere amma manzon Allah so yake ya sa ta ta ji kamar ita din sa'anta da shi kuma haka ne sai ta ji haka mutane sun zo suna wasa a masallaci suna koyon jifa manzo Allah ya zo sama ya a gida ce la ana wasa a masallaci ana koyon jifa a jefa mashi a tabe zaki lake gani kike zan je gani sai ki zo mu sai ya tsaya a bakin kofa sai ta leko daga bayansa ta ɗauki habarta ta dora akan kafaɗarsa tana kallo to tunda yake manzo Allah ya sai ta tso sai dai dan karkace haka dan ta dora kafaɗarsa a nan gurin a jima ya kalle sai kin ta ce ban gani ba sai ci gaba da kallon ki ummu na aisha ce wallahi kallon bai dame ni ba amma so nake in nuna wa sauran mata matsayi na kawai nace ni ban gaji da kallon ba wannan yana mata dadi ai yana mata dadi to kai ko ba za ka iya yin haka ba kana ganin cewa kai ka zama ba dama ne to wannan kuwa gaskiya ba daidai bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai taruwa ruwa ya mika mata ta taruwa ruwa ta mika masa in za ta sha ruwa ya ce kawo ita ya dora bakinsa inda ta dora bakinsa inda ta dora bakinta ta sha ko ita ta dora bakinsa daidai inda ya sa a cikin kofi shan ruwan ko ya daidai ka shi ya bata ko ta daidai ta bashi ko ya ci abinci ce su dai mun hannu na ta su masa hannu duk waɗannan ababai ne masu sauƙin yi idan mutum zai yi su zai huta kuma za ka ga komin bala'a ƴan ƙawaye da suke da su suke zuga ta wallahi ba ruwanta za a zo a yi ta zagi kuma ana ta a kuma da ita tsohon da ta mayar da namiji uba ta musu malaria kai kana an yi mata sihiri ne babu wani sihiri kai ne ka san yadda ake gudanar da ita ka jawo hankalinta ka mallake ta cikin ruwan sanyi da daɗaɗen kalmomin ka da ka sannan kuma lokacin kayan ado kawai wata yar kyauta bata sa karata karya ba wani lokacin kawai sai ka shigo gida da cingam wallahi wani cingam daga ana yayi a gari an ce yana da daɗi na so miki kaga cingam din dan Allah ya wuce na ɗari a wurin ta fa yana nufin wani abu cingam din nan a wurin ta yana nufin wani abu wallahi mai gida ya kawo min cingam kai kike dauka ba komai bane ba ita a wurin wani abu ne wani lokaci sai ka ce yau karki girki me ya faru karki girki a ki kwantar da hankali ki karki girki ki dai ki zai ido karfe na ki ka samu ci abinci karfe kaza shikenan karki girki yau za ki ga yar karamar karama shikenan ka je wani restaurant da ake wani abinci na garari karo ɗaya kan ko da zaki ba a yi shi ba ko mun tsada saka maka iya faru a ranar ba so ɗaya bane ai ba ka ake kullum kullum wala tsara ka abin ya karfin ka ka je ka so irin sai ka din nan ka tawo da shi a kunshe cikin wata leda mai ban kaye da wani dan lemon ka mai sanyi wato sai ya mata daɗi wani canji ne aka samu a cikin rayuwa canji yana yawa dan adam daɗi ko ya yake duk wannan suna daga cikin abin da ke jawo soyayya yake dawamar da soyayya kai kana yi ita tana yi to wannan sufar namiji na gari kenan in ga ta yi wani abin na wasa ka taya ta dariya ah manzon Allah zai wuce sai ga ummu na Aisha tana wasa sai labule ya daga dakin ta sai lirko ta ga tana wasa da yar tsana har da doki yace wannan menene a gaban ki tace na ne me wannan take su wata tace wannan doki ne ita ah, doki ne kuma na gashi da fuffuke tace baka ga an ce ba annabi Sulaiman yana da doki mai fuffuke ai irin sa ne wannan manzo Allah ya murmushi ya wuce masallaci abin sa ma'ana kaga sai ya dawo ko da tambayar ta bashi ansa ya sake tambaya ai ya dawo daidai matsayin ta ne in ba haka bai na zai tsaya ana maganan annabta da manzanci da khatamun nabiyyin imamu imamul mursalin ana maganan doki na roba ko na katako amma matarsa sai akwai maganar ka dauke mata kewa a ciki sannan siffa ta biyu rahama da jin kai wato tausayi mutum ya zama mai tausayi ka tausaya mata mace idan ta dauki juna biyu ka tausaya mata idan tana cikin kwanakin al'ada ka tausaya mata in ta yi girki ta dabi ka tausaya mata in yaro ya hana ta kuka da daddare ka tausaya mata ka tausaya mata tana da bangarori na rauni da take bukatan tausayinka wannan yana daga cikin abin da ake bukata a wurin ɗa namiji wani namiji idan yaro ya kuka sai rika jin haushin uwar kamar ita ce ta sa yaron ya kuka shi ba yana damu kin kyale yaro kawai yana na bacci sai yaro ya <laughs> ma'ana da niyya ma ta yake wannan abin yana damunta sai ta tuno cewa wai yaron nan ne kaɗai na zo da shi ko daga gidanmu na zo da shi ni ma ba a nan na same ko kuma tana da juna bai ta samu rauni ba ta da kuzari irin na da ba ta iya maka waɗansu yan dafa dafa da soye-soye irin na da saboda ciki ya yi nauyi sai mutum ya rika haushin haushinta ko dan nan tana tsantar da yawo shi ciki yana sa mutum waɗansu halaye waɗanda ba halayen ta bane ba na asali sai bayan ta haihu za ga ta gyara wata ya sa ta yawan tsantar da yawo wata ya sa ta cin kasa akwai kofa kawai matar da ta ɗaya wata kasa akan titi kawai sai ta ci akwai wanda ciki ke sa su haka akwai wanda kawai irin kifi take so a ji a so mata kasuwa wanda ya fara wari kawai don tana da juna biyu akwai matsaloli da dama tambayi mata kai to wannan idan ka lura cewa yakan faru ne a wani lokaci shine in tana da kaza to wannan sai ya taimaka maka cewa abin da za ta yi ba zai dame ka ba tana ya saka cikin wani hali na kaka na kai sai ka ji tausayinta ka yi masa rahama da jin kai ka tuna lokacin da take da juna biyu din nan musamman in na farko ne ta fi kowa jin haushinka ba kuma kai ba duk ɗan namiji haushin su suke ji in wanda babanta duk ɗan namiji a duniya saboda abin da yake damun ta shine ciki na farko ga wahala ga kwarnafi ga amai sannan kuma ga shi ta fito kan titi a ganta da shi kai kuma ka yi wanka ka kare hula ka fita ba wanda ya san kai ne mai wannan titi ita kuma ta fito tana tafiya da kyar kowa ya ganta da ya san cewa ba ruwan yankari ne ta ba akwai abin da ya faru kuma da wa ba a san shi ba wani mutum majhulul hali na ai matsala dole ta jawo shinka dole ta jawo shinka ta ganka sai da kai ka jefa ta cikin matsala tunda kai mai laifi ne ai ba za ka yi fada ba ko ta ya baci kai ranka ba zai baci ba sai kai ta bata cin hancin magana da tausayi da jin kai in raka ki ko mu tafi tare ko kaza kaza yau zaki je asibiti ne to bari in kai ki ka bari in san samu lokaci haka abubuwa irin waɗannan abu na uku ya ɗauka mace abokiyar rayuwarsa ce ba bai wasa bace ba tunda abokiya ce ta rayuwa akwai bukatar shawarta ta cikin waɗansu al'amura da suka shafe ta ko suka shafe ka ko suka shafe ku ku bin ko yayan ku tun da Allah ce fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawurin fala kana alaikum idan suka so su yaye dan bayan sun yi shawara babu ne kaga wata shawar sun yarda a yaye dan kuma sun yi shawara da juna a ce namiji ba zai zo ba da doka cewa a yaye dan ai dan sa ita ma ba za ta ce na yaye ki ba ta faɗa masa ba tattaunawa ake duk wanda aka ce ka tattauna da shi an mai da shi abokin rayuwarka kenan abokin gudanarwa kuna da masalih mustaraka bainaka wa bainahu tajma na bainakum masalih kuna da waɗansu matsaloli da suka suka hada ku da manufofi da suka hada ku da dangin amfani iri daya to nan gudan akwai bukatar ka sa ta cikin ra'ayi kuna makamanta haka ko in dangantakar ba ta kusa ba ce ta yadda awa daya da kai abin biki da dawo wannan duk babu laifi ne rayuwar dan adam baya iya rayuwar shi kadai الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا dole sai wani ya tafi da wani sai wani ya san wani sai wani ya haɗu da wani a cikin rayuwa da haka mutum ya kula da sadar da zumuncin matarsa sannan mutunta iyayenta dole mutum ya ga mutuncin iyayenta don zai ɗauka kamar iyayensa ne kar ya gansu a wulakance kila don saboda yana da hali su ba da hali ko yana da mukami su ba da mukami ko yana da ilimi su ko ba masu ilimi ba ne ko waye ne shi su ko ba wayayyu ne ba da umai ne kar ya dauke su a rene a wulakanci dole zai ba su muhimmanci a matsayin su na iyayen matarsa abu mai muhimmanci sar da bukatar ta ta namiji dole ne ga namiji ya kula da bukatar matarsa ta ta namiji mafi karanci a cikin dukkan kwana uku kwana hudun duniya ya kusance ta so daya wannan shine mafi karanci sai fa in ba ta da lafiya ko tana cikin jinin al'ada ko juna biyu ko haihuwa ko wani abu amma dai ana hali madaidaici cikin kowane kwana uku na duniya ya kasance ya kusa kwana hudu na duniya ya kasance ya kusanci sau daya amma a yanzu akwai namijin da zai karu cewa matarsa wata biyu wata uku wata hudu akwai wanda zai tafi a Lagos neman kuɗi akwai wanda yana gari amma harkokinsa na mutane musamman 'yan siyasa mutum da safe mutum da yamma mutum da daddare mutum wato sai ka kasance ita matar ba ba ta ganin sa akwai irin wannan a cikin rayuwa akwai kuma wanda harkar sa ta kasuwa ne yau ya tafi can gobe ya tafi can akwai wanda kawai shi gidan kamar mun tsaro ta ake sai ya shiga sai ya fito ba ruwan da matar wallahi mata suna cikin garari kuma wani abin da yake faruwa shine wai idan ka tambaye sai ce wai bai hana tiji ba bai hana cewa abin shi nan a so a ji a dama kai ta zo gidanka da don ta fito ai dan wannan ne ba za a yi aure ba a gidansa ba ta da kwanan ta a hajji maka mai wata ya ce ita wato wani abun mamaki akwai iyayen da su ma ba sa fahimtar wannan wata bayar Allah ta samu matsala da mijinta ta koma gida ta zauna ta gaji da zama so take a yi sulhu shi ma tun mijin ya gaji amma nan iyayenta suna jira wai sai an zo an yi wa ne sai an yi wa ne idan ba suka ji labarin ta aikawa da mijin wasiƙa sai a ce kaji ta irban zaki rasa ki da sha ne an faɗa maka ita kawai ki da sha ne bukatar ta a duniya ba sa fahimtar wannan waɗansu yaya. wai ai bata rasa ba bata rasa yawa bata rasa sabulun wanka ba bata rasa sabulun wanki ba ina ruwanta da sabulun ka ina ruwanta da ah, kwanan tuwanta da me dinta kai da kamar da ita gidan mijinta ita mace lokacin da take mace ta zama mace a'a wannan bukatar abinci tana da muhimmanci a cikin rayuwa amma bukatar ta namijin fa to kan ga ba ta ko ina ko a gidansu ko a gidan wanda ko gidan kaninta ko makwabta sai su samu ladan su ba ta tuwo idan mijinta ya gudu bayana amma bukatar ta namijin fa dole sai shi mijin shi kadai to waɗansu mazajen ba sa fahimtar wannan to kuma wannan yana da yana haifar da matsala a cikin rayuwa ta aure ta mai yawan gaske ɗaukar lokaci a zauna a yi hira da mace kuma dan a ji koke-kokenta ko na 'ya'yanta akwai wanda ba da lokacin da zai zauna ya ji me kukanta game da 'ya'yanta ko game da kanta ita to wannan kuma kuskure ne yana rusa tarbiyar ka a cikin gida kuma yana sa ita matar ka ta ji baka da tausayi baka kula da ita yadda ya kamata waɗannan su ne sufofi na namiji na gari wanda shi ma mun ambata ne domin mu yi ƙoƙarin zama hakan abu na kusa da karshe da zan faɗa shine yanzu dai yau an ɗaura aure ga angwayenmu da muka yi ta zuwa ɗaura auren su daga nan zuwa can zuwa can zuwa can to me na dubba na ango bayan an tsawar aure zai shiga gidansa wannan ladabi ya kamata ya kiyaye a shari'ance akwai dubba da ya kamata miji ya kiyaye a shari'ance lalle yanzu zai shiga gida ya shiga da wani abu wannan abun na ci ne na sha ne wani abu misali ya san rigi tsoron ba ya shiga da cikin gidan dan zai ke banta shi da iyalinsa akwai hadisi na asma binti yazid ibn sakan wanda imamu ahmad ya ruwaito shi ce lokacin da aka daura dauran auren aisha da Manzon sallallahu alaihi wasallam bayan zai tare da ita tace ni ne mata kwalliya na kai ta gidan Manzon Allah tare da wadansu mata ya rakiya da muka je Manzon Allah ya tarbe mu sai ya ɗauko wani kofi cike da madara irin fresh milk din nan sosai da mai kyau mai lafiya sai ya sha da ya sha sai ya rage a kofin sai ya a Aisha sai Aisha ta kalli Asma binti Yazid bin sakar sai ta ji kunya ta ji karfa sai ya ta Asma binti Yazid bin sakar ta ce ki karba ba mijinki ne sai umma Aisha ta karba sai ta sha da ta sha sai ta sake rage sai ta sake mika manzo Allah sai manzo Allah ya kalle ya rage ya ce za ku sha sallallahu alaihi wasallam wato kamar yan mata amarya ke ko ko in da amarya za ku sha suka ce a mun koshi ya ce a kar ku hada abu guda biyu ga karya ga yunwa ku duk karba in za ku sha asma ta ce manzo Allah na fi son ka sha ka miko sai in sha ragowar ka dai in samu albarkar ka tun da yanzu in ta sha ta saura ta shawa sauran Aisha amma in ta mika manzo Allah ya ta sha fa ta sha sauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi malamai suke cewa ambatan madara a cikin hadisin ba yanzu suke tuwa a kansa ina cewa garin ka ba madara za a kawo ba waɗansu anguna ko haka ake cewa anguna ko angwaye a waɗansu angwaye a waɗansu garurukan kaza suke sayowa su tafi da ita ko waɗansu kuma su sayo wani abin ka sai dai da abin da yake ya kamata na kusa da baki abin da za a iya kwaɗayinsa za a iya kwalamarsa sai ka je da shi abu na farko ne abu na biyu bayan mutum ya shiga ya mutu sallama ta ansa ya zauna suka gaisa zai ɗauki hannunsa ya tsora a kan goshinta ya karanta wannan addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai abinda addu'a take cewa ya ubangiji ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka halitte ta ko ka ɗabi'antar da ita da shi ya Allah ina neman tsirinka daga sharrinta da kuma sharrin da ka ɗabi'antar da ita kai mutum zai ɗora hannu a kan ta karanta wannan addu'a ko manzala sallallahu ya nuna yin hakan ga dukkan mutumin da ya aure mustahabi ne wannan hadisi imamul bukhari ya cikin littafin khalqu afal ibad daga nan gurin sai ya umarci ta yi sallah raka'a biyu ne liman ita tana mamu kuma in za ka yi sallah kai da mace kai dai ita daya kai kana gaba ne ita tana bayan ka sabanin in namiji ne za ku jeru kai da shi mace ko koda matar ka ce tana bayan ka ne kai kana gabanta sai sallan za ta da raka'a biyu wannan hadisai da dama sun nuna haka waɗansu su abubakar ibn abi shayba ya rubuta cikin littafin al-musannaf daga sahabbai daban-daban abdullahi da mas'ud da sauransu wanda suke nuna musabbancin yin haka sannan abu na gaba wato lokacin da zai kusance ta zai basmala bismillah ya kuma karanta Allahumma jannibi na shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana ya Allah ka ka, ka nesantar da mu daga shaytan kuma ka nesantar da shaytan daga abin da zaka arzuta mu da shi manzo Allah ce in Allah ya kaddara an samu juna biyu shaytan ba zai ci yaron ba wannan hadisin na cikin bukari sannan kuma mutum zai kusanci matarsa ta dukkan sufar da ya ga dama ta kowane irin yanayi da Allah ce na sawa kuma har sullakun fatu har kun an na shi ito gonakin ku ne gonar ka ba a cewa ga ta inda ka shiga ta dama ko ta hagu ta dama ta hagu abinda ya aya take nufi kamar yadda shi hadisi manzo Allah ya jarhi ta dukkan sufar da ka ga dama kana son ka kusanci iyalinka sannan bayan mutum ya kusanci da iyalinsa zai yi barci ana bukatar yayi wanka in ba zai iya yin wanka ba yana jin kiwuya yayi alwala in ba zai iya alwala ba yayi taimama waɗannan ababai dukkaninsu guda uku mustahabi ne ko da ke wanka wajibi ne amma dai ita alwala ga mutum wanda zai kwanta barci bayan ya kusanci iyalinsa mustahabi ne, ita ce alwala da malamai ke kira kawon fara ga tsini amma baya huda Da alwala har alwala amma ba za ka yi sallah da ita mutum da lokacin akwai janaba ta tare da kawai an ce ka yi alwala ne musafi don ka samu lada amma ba don alwala tana da tasiri wajen yin sallah ba to tana kuma ita taimawar karan kanta waɗannan ababai haka ake so mutum ya yi sannan tun a daren farko shi da matarsa su yi kokarin kulla niyyar cewa sun yi aure da juna ne don su zamewa juna tsaro ita ta zama tsaro a gare shi shi tsaro a gare ta sannan bayan mutum ya kwana a wannan daren wace gari idan ya tashi da safe in mata tana da kishiyoyi shi ake so ya bi dakunan kishiyoyin ya gaida su haka manzon Allah yi. lokacin da ya tare da Zainab da daddare wace gari sai ya bi dakunan sauran matan da ya gaida su sannan dangi da suka zo gidan da daddare jiya ya bi zigida ya gaida su sallallahu alaihi wa sallam wannan duk suna cikin abubuwa da suke yin su mustahabi ne ba za a ce dole bane ba a cikin rayuwa ta auratayya sannan mu sani cewa aure ibada ne da haka mu yi kokarin nesanta kanmu da rayuwar mu ta al'ada sai ba al'adun mu kyawawa irin wanda su karo da addini ba duk al'ada da su karo da addini ba wannan babu laifi al'adar da nassin shari'a bai halare ta ba wannan babu laifi al'ada ba. ka'ida ce cikin kawa'id na fiqh guda biyar da aka gina fiqh wa kai to amma dukkan al'ada ta ci karo da nassi na qur'ani ko hadisi manzon Allah to lalle fa sai a rushe ta a rayuwa kan rayuwa ta addini sannan dole miji sai ya hakuri da mace saboda an halicce ta karkatar karkatacciya yadda manzon Allah ya ambata kina innal mar'ata khuliqat min dhila wa inna a'wajukum fi dhila'i a'la mace an halicce ta daga kashin hakarkari ko kamar kashin hakarkari take duku ka shawo da inda ya fi lankwasa da kantara daga samansa yace matukar zaka mikar da kashin to sai dai ka kare to haka matukar zaka ce mace sai ta tafi a tsaiti dari masa dari to sai dai ku rabu ba yanda za a yi tafi a tsaiti ka iya samun sittin cikin dari saba'in tamanin cikin dari amma ya ce dari masa dari ba zai yiwu haka ba kuma dole ta faɗa maka babu daɗi sai dai ka jure kuma dole wani lokaci ta yi maka tsiwa wannan ma sai ka jure ba yadda ka iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sabani da ummu na Aisha sai da nawa muka matsayin shi na mahaifinta yazo dan yi musu sulhu manzo Allah ce to ke zaki magana ko ni zan yi magana dai sai Abubakar da ji alƙalanci sai sai kai kai magana din amma dai ka faɗi gaskiya manzo Allah ba sai kai magana amma dai ka faɗi gaskiya sai da Abubakar bai san lokacin da yanke ta da mari ba yace Manzan Allah din zaki ta waye faɗi gaskiya ke sai kin faɗa masa waye faɗi gaskiya sai kuma ta dawo a guje ta rafi a bayan manzan Allah manzan Allah kuma yana kare ta yana cewa Abubakar ai ba haka ba mu kira ka dan kai wannan ba mun kira ka dan kai sulhu mun kira ka dan kai sulhu a mahallin shahid a nan gurin umma na Aisha ta faɗa wa manzan Allah cewa in zai faɗi ya faɗi gaskiya kai ma ta ga ta ya faɗa maka wannan ko kai malami ne ko kai mai sarauta ne ko mai mulki ne ko mai menene ba ta ga ta ya faɗa maka wannan Umar dan Khattab yake faɗa matarsa cewa lalle duniya ta zama wani iri yanzu ke ina magana kina magana in ce ki ce ah, sai da da dariya sai ka je gidan annabi ka tambaya mana yar ka hafsa ba tana cewa mun da Allah yana cewa sai ni za ka zo kauri ka ce mun kaza kaza <laughs> sai Umar ya fito na sabati ya ce ke hafsa wai kuna jayayya da annabi ku sai kaza har ma ku ya sai kaza kuma ku sai kaza ce wallahi muna yi wannan halayya ce ta mace sai ta ce sai ka ce kawai abin da mutum zai bambance shi ne tsakanin al'amura guda biyu akwai macen da wannan korafin da yan kananan laifukan ne shine laifinta wannan zaka iya jure su kuma ya kamata kowa ma ya jure su wannan mutum zai iya hakuri a kansu sannan ka bambance tsakanin laifi wanda yake na tsakanin ka da ita da laifi da take wa Allah ba ganin kai hakuri akan laifin da take wa Allah mace ba ta sallah me za ta ci gaba da yin hakuri ko ba ta sallah mace tana neman waɗansu mazaje a waje za ka ci gaba da yin hakuri mace tana rashin kunya ga iyayenka ko ta gaya wa mahaifiyarka ko mahaifinka bakar magana mace tana azabtar da ɗanka wanda ba ita ce ta haifa ba waɗannan duk ba waɗansu ababai ne da suka shafe ka waɗansu ababai ne da sai an saba ma Allah an shiga haƙƙin wani wanda kai kuma wajibi ne ka kare masa haƙƙin to a nan wurin dole ne mutum ya taka mata burki ya dawo da ita kan daidai domin ta daina waɗancan laifuka dole ne amma mace ta makara ba ta gawa masa abinci akan lokaci ba wannan laifinsa ne shi ta yawa shi kadai mace ta faɗa masa wata magana haka shi da ya kila daki babu wanda ya sani wannan laifinka ne akwai da za su fallar mutum amma ya fito waje ba za ta yi ba duk matar da za ta yi maka abu kai da ita ta fallasa ka a waje ba wannan yana da sauki kuma ita aka fi son mutum ya jure in ma da mutum zai samu ga wata mace tana da kirki laifin ta ɗaya shi ne in dai kana tare da ita a ɗaki sai ta maka ba daidai ba amma a waje ba ta da asali to wallahi idan mutum ya san garin da take ya kamata ya hau jirgi ya je a aure ta zo da ita in dai a nan kawai ta kai ta an ta maka gata to wannan shi da abin da mutum zai bambanta akwai abin da yake zaka yi hakuri akwai abin da yake ba za a yi hakuri ba sannan kuma a cikin harkar auratayya akwai lokacin da ba laifi aka yi wa juna ba haka kawai soyayya ce ta kare tana karewa yadda sun suke tashi da kan wannan idan yayin ya gaje kuma kan wata haka soyayya take wani lokaci akwai lokacin da kun kayatar da juna da kuna zance sai da aka zo zama sai ko gaba na ku iya ba ko kaji ba za ka iya ba ko ta ji ba za ta iya ba ba a zargin juna idan rabuwa ta faru matukar akan abin da ba za a iya hakuri bane ba menene abin da ba za a iya hakuri ba kana ganin kila in nace zan yi hakuri to kuma wannan zai sa in cutar da ita ko ita za ta cutar da ni to a nan gurin da a ce ka zauna kana cutar ta gara a ce ba kwata amma matukar za ka yi hakuri ka nemi lada a wajen ubangiji abin da ka samu ka samu abin da ka rasa kana neman ladan Allah to haka aka fi so ka yi amma matukar kana ganin hakan zai sa ka cuce ta ko kai mata ba daidai ba to da ka cuce ta ko kai mata ba daidai ba har gara ku rabu kuna da hadisin sabit ibn qais ibn shammas wanda matarsa ta je wajen manzon Allah take cewa ba na zargin sa wajen addinin sa ko wajen dabi'un sa na gari sai dai na jin tsoron kafir cewa bayan na yi imani ma'ana ba zan iya masa da'a ba manzon Allah ya ba da dama suka rabu da kuma wani wani mutum wanda matarsa ta zo wajen manzon Allah ta ce ji ga mutum har mutum amma yadda ka san gezan gwado aka yi wato kamar ba ta ce yadda ka ga haka aka yi <laughs> me take nufi ba iya biya mata bukata manzo Allah ya raba kaga anan ba ta zargin su kan addinin sa da kawarsa da tsoron Allah sa amma ita idan an zauna wannan takawar me za ta yi mata wannan takawar ta shi kadai za ta amfana shi kadai zai shiga aljanna amma ita ko ba za ta su ba a matsayin na maza Allah ya raba su to kaga akwai irin waɗannan matsalolin to a nan wurin da ina so in fahimta cewa ina so ka in fahimtar da mu cewa dole a cikin aure akwai guzuri na hakuri dole sai an yi hakuri babu yanda za a yi a zauna da mace haka kawai ba tare da an yi hakuri ba kuma dole wani lokaci mace ka ga kamar tare na ka kuma hakan ne wani lokacin abin yana da kama da raini amma kuma haka za ka jure hankalinta ne kawai yasa ta yi tunanin haka kuma sai ka ba ta uzuri ah, uzurin da za ka ba ta shi ne ka ganka cikin halin da ba wanda ya taba ganin ka a wannan halin tun da kai wayo a duniya sai ta to kaga yanzu kuma sai bayan ka sa babbar riga sai ka ga murka sai kuma ba za ta yi maka abin da ta dawo ba lokacin da baka da babbar riga baka da komai duk ta kare maka kallo yanzu kuma ka sa babbar riga kuma kana son dole sai ka shugabanci karfe da yaji kai dictator ne haka za a yi kaza kada bata ne. na ga ba ku labarin bawa jangon rogo da matarsa take masa ba daidai ba an cika za a yi hawan sallah ce, leko ki gani dubu jiran mutum ɗaya nan mutum ne ake jira amma ke ga ki ganin ganin ga ki kaza kaza kaza kaza ki zo kira mu abin da ba daidai ba a cikin kira sai ta ce a'a ai su ma dan ba san ka bane ba <laughs> in ba tsoro ba ka je wurin su mana halin da kake zuwa wuri na ka gani ai za su kama ka da su daure ka sai ma ka ci amma ni ne ya kuli na karfe ka haka <laughs> to dole akwai irin wannan dole sai mutum ya hakuri dole sai mutum ya dake dole sai ya fasar sai ya ji ya yi kawan bai ji ba ya gani ya yi kawun bai gani ba ubangiji ta'ala ya bawa waɗannan ma'aurata zaman lafiya tsakaninsu da amalansu kuma ubangiji ta'ala ya arzuta su da zurriya ta gari waɗanda suke son su yi aure ba su da halin yi ya ubangiji ka ba su waɗanda suke ciki suke jin wahalar gudanar da gidajensu ya ubangiji ka rufa musu asiri ka ba su ikon gudanar da gidajensu da sauke nauye-nauyen aure da yara ta a wuyan a nan ya kamata mu suka ta sauran lokacin sai bar wa tambayoyi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mana ya nuna nasiha don kwaciya da gudun kanin Allah saka masa da alheri ba da da wani lokaci ba za mu kanta masa tambayoyi insha Allah ya ba mu amsan insha Allah sai dai tambayoyin gaba da ba mu samu shiga dumuna muna da tambayi kusan ɗari wanda bai wuce ɗaya bisa shida za a cire daga ciki ba a mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam ina hukuncin a yada a gawon barayi wanda ake a bayan hanya wato ma'ana gefen hanya a maimakon binnewa an kashe su a bai dace da musulunci ba a jefar da gawar mutum ko da ko kafiri ne ina nufin ko da ba musulmi ba ne lokacin da abu talib ya rasu mahaifin aliyu kaga ya mutu yana kafiri dan bai musulunta ba kamar yadda hadisin sahih bukhari ya nuna sai manzo Allah ya ce da Ali bin Abi Talib izhab fawari abaka je ka dauki mahaifinka ka turbe da shi cikin kasa karewa mutane wari ma'ana ko da mutum ba musulmi bane ba ba shi halatta a jefar da gawarsa haka a kan titi Don yana da alfarma a matsayinsa na bil'adama. adama ballantana kuma in ya zanto musulmi ne amma dan fashi fashi da makamansa bai cire shi daga cikin musulunci ba za a yi masa wanka a yi masa da kafa ne a je a binne shi sai da abin da aka ce idan za a je a binne shi ko a yi masa sallah kar ga manyan gari a wajen shahararrun malamai a wajen sai a tattaro waɗansu mutane haka waɗanda ake ganin yan kwaye-kwaye da yan ganye-ganye yan shorisho yau mu ne shawar muka je makaranta muka iya sallah a ce ku yi haka ku yi masa haka amfanin yin haka shine dan a tsawatar wani da cewa kai kaga wanda da ya mutu yan shorisho suke masa sallah me ya dawo masa haka sana'a iri kaza mummunan hali iri kaza to bari ni in ne san wannan halin wannan ana yin haka ne ta haziran li'ali. wato dan a hana mutane yin hali irin nashi amma dai a matsayin na musulmi yana bukatar a kare martaban gawansa sai mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum Allah ga ta zana idan Allah ya azuta wani bawan Allah da abin duniya a kuwa ne suka fi girman haƙƙi a kansa da ya taimaka musu ba kamar mahaifansa wannan da nassin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya nasar ka kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibn sabil wato abin da za ku ciyar na alkhairi wanda ya mutuntanta mahaifanku guda biyu uwa da uba daga nan sai dangi kamar yayyanka da kannanka ko dangi na wajen uwa ko dangi na wajen uba daga nan sai aliyata ma marayu daga nan sai almasakin sauran talakawa wanda ba wata dangantaka a tsakani bisa ga wannan layi mutum zai bi waye mutuntunta su ne iyaye idan iyaye suna da hali wa su ne sai a tsallake zuwa ga wanda yake baya da hali cikin dangi din daga nan har ya kai ga ah, marayu da kuma sauran talakawa wannan da nasar alqur'ani sai mai tambaya ta gaba na cewa assalamu alaikum mutum ne yake haye da abun hawa sai kaɗe wani ya kashe shi wani hukunci ya kama shi ne kisa idan mutum ya yi kisa kuma ya kasance wanda suka ce musulmi ne abu guda biyu ne a kanka abu na farko diya za ka biya diya ga dangin wanda suka ce illa an ya saddaku sai in sun ce sun yafe daga nan sai abu na biyu shine kafara kafara kuma shine ne da bawa wanda bai samu yan tattabawa ba zai azumin wata biyu a jere diya haƙƙi ne na yan uwa kafara haƙƙi ne na Allah in eh, yan uwa sun yafe biya to kafara tana da azumi na wata biyu kenan a Shi shine abin da ke kanka diya ko shi take yankewa eh? har ya samu lafiya ya zoye duk wanda baya da lafiya ba zai iya azumi ba har ya ya dauka in ya samu lafiya zai amma ba zai mutum ba zai ciyar ba a madadin sa dan abu guda biyu ne aka faɗa wato yan daddabawa ko kuma azumin wata biyu amma mutum ba zai ciyar ba in dai kafara ce take zakai babu ciyarwa a cikin sa sai mai tambaya daga bayan cewa assalamu alaikum ina hukuncin mutumin da bai da bai da wanda yake wa rashin kunya sai iyayensa ko kuma malamansa wannan kan yaya asara asara ce a cikin rayuwa ya kasance ba wanda za ka yi wa rashin kunya sai iyayenka waɗanda su ne sanadiyyar zuwanka duniya sanadiyan arzikanka da farin cikin ka lokacin da kake matsananciyar cikin matsananciyar bukata yaro karami da baka iya ka komai kai kuma yanzu ka sababin wahalar da jin takaicin kana ɗaya daga cikin mutane guda uku kenan da mala'ika jibril ya musu bakar addu'a manzon Allah ce amin don mala'ika jibril ya ce kaskanci da wulakanci ya tabbata kan mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu ko ɗaya da rai bai musu aikin da'a da zai sa a shiga aljanna ba yace da manzo Allah sai amin manzo Allah sai amin saboda haka hali ne mummuna mutum ya kasance na musguna wa iyayensa iyayenka suna da girman haƙƙi a kanka ko da ko ba musulmi bane wallahi suna kuma sun zama musulmi da haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan sannan kuma malaminka malaminka addini yana da haƙƙi a kanka akwai buƙatar ka mutunta shi ka dardanta shi abin da ya na daidai ka karfa ka yi aiki da shi abin da ya na kuskure ka roƙa masa gafara a wajen ubangiji ko waɗanda suna tare da malami har kafin ya yi kuskure idan ya yi kuskure za su ci mutuncinsa to wannan ya nuna wato wauta kenan domin in ka ce wai dama kana jira kada malamin ka yi kuskure sai dai ya yi daidai to ka ɗauki abin da ba zai yi ba domin babu wanda yake mi malami din ya zama malami bai zama mi ba zai iya daidai zai iya kuskure abinda da ake kallo menene yayi na daidai ka bita kan me yayi na kuskure ka roka masa gafaran Allah ya ji masa gaba da uzuri wannan shi amma idan muka ce dukkan wanda yayi kuskure ba daidai ba sai mun masa rashin kunya ko rashin mutunci cikin malaman mu to zamu wayi gari ba mu da malami ko daya a duniya don malaman nan dole su yi kuskure a matsayin sun bil adal Allah gana da mu sai kan ga da wani cewa assalamu alaikum malam amin garin bayani akan wannan kalmomi guda uku tauhid imanin akida a hawa wannan kuma ina jin kaji da na faɗa a rediyo kake zama maimaita yanzu anan. maganar tauhidi kaɗai ta ubangiji maganar imani kuma shine yadda da Allah da gaskata duk abin da manzon Allah ya zo da shi tare da yin aikin shi magana akida kuma shine kuduri na zuci kyakkyawa ko mummuna sai dai idan ya amfani da akida galibi ya zama kuduri mai kyau kaman kudurci ya kadaituwar Allah kudurci manzancin manzan Allah a cikin zuciya yadda akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi akwai awon ayyuka ranar tashin kiyama duk wani yana cikin akida na'am sai mai tambaya ta gaba shi kuma turanci yace in a case where a deceased person left one son and two daughters uh, in other side then he left only one house consists of three bedrooms how does the share take place za an zama maka da hausa tun da rabon gado ne tun da har ka zo wajen wazin yanzu kana jin hausa ya bar ya'ya uku biyu mata ɗaya miji ko ba haka ba ya kuma bar gida guda ɗaya gidan kuma yana da ya'ya guda uku ma da yana so mace dukan sa ba su daidai ka'idar rabon gado ana ne lizzakari mislu hazir unsai dukkan ɗa namiji guda ɗaya za a ba shi rabon mata biyu da haka wannan gida wanda yake da tsaki uku ga mata guda biyu ga namiji daya kaga anan wurin dakuna guda biyu na namijin ne su matan su raba mai baki ɗaya. in kuma wannan ana ganin zai jawo na hayaniya a sayar da gidan sai a raba kudi a tsakani shikenan an riga hukunta amma dai namiji yana da rabon abin da ba zai yi kai dakuna guda biyu na shi ba su daya ba zai yi haka ba ma'ana dai za a raba gidan da ya kashi nawa kenan kashi hudu za a raba shi to kaga kuma daki uku ne ba zai rabu gida hudu ba dan in ya rabu hudu ne zai dauki rabi su kuma su raba rabi a tsakanin su to ba zai rabu sun da dakuna guda uku ne mafikin shi ne a sayar da shi sai a raba kudi a tsakani ko kuma yan gidan yana da araba haka bayan dakuna akwai fili wanda za a iya kasafin su sai a yi kasafin har filaye har filin da ke cikin gidan wanda ba riga an gina shi ba. Sai ta tambaya ta gaba da cewa Assalamu alaikum ina hukuncin auren da aka daura amma kuma waliyin mashayin giya ba komai dan wali ya zama mashayin giya ba komai in dai lokacin da ya bayar din ba a buge yake ba yana cikin hankalinsa <laughs> dan idan yake da ya gaga ba da zafi da haka wannan auren sa ba amma in yana cikin hankalinsa auren sa yayi wadanda aka ce zama a dalai su ke duba loli ba la riga illa bi waliyin wa shahidai adlin kaga ba sai waliyin adl ba amma shahidai adlin shaidu su ne zan zama adalai in sun zanto guda biyu amma wali ba lalle bane zama adali ya zama adali ya zama ba adali bai zan so musulmi ya wadatar kuma ko da ba musulmi bane ya zanto kafiri ana iya cinikayya da kafiri ka dauka aure mu'amala zaka za ka iya sayan atamfa a wurin kafiri ka sayar masa ko ya sayar maka to kuma za ka iya zuwa za ka auri ƴarsa shi ga shi kafiri ita ko musulma ko kuma a shi kafiri da ita kuma kirista kaga zai aura maka ba za ka ce dole sai an samu musulmi ya aura maka ba da ka ya kamata a fahimci wannan sai da mata gaba da cewa malam har yanzu a ƙara mana bayani dai akan shiga uku cikin kalma ɗaya biyu wani abu ne mai sauki sake uku cikin kalma ɗaya ana ɗaukar shi a matsayin sake ɗaya a lokacin manzan Allah har annabi bar duniya haka hukunci yake bai canja ba haka sai na abubakar zo ya halifanci har ya gama saki uku sauran ke sai gida haka a lokacin umar dan khattab shekara biyun farko na sa saki uku a matsayin saki ɗaya ne sai daga baya da ya ga mutane na sakaci da saki sai ce duk wanda ya saki matar saki uku lokaci guda to zamu tabbatar masa da uku to umar dan khattab ya yi haka ne da ijtihadin sa aikin sahabi baya rushe sunna mutakarra bi ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata lokacin rayuwar annabi aikin sahabi ba ya rushe shi ɗaya kenan sannan na biyu da yawa daga cikin malamai suka ce Umar ya yi amfani ne a matsayinsa na shugaba min babu tahzir razanarwa da firgitarwa amma ba wai ya bada fatawa bane dan ta rushe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice ne lokacin annabi saki uku saki da ne aka lokacin Abubakar da haka da yawa daga cikin malamai suka tafi kan saki uku saki daya wadansu kuma suka tafi kan saki uku saki uku din ne kamar mazhabin imam malik da sauran mazahibul arba idan ka mazhabin ah, mazahibul ta kai amma da su malamai ko su da kan saki ce wai da hadisi yake cikin sahih muslim sai ga kamar da kaza yana cewa ce maka hadisi kana cewa kuma a sunnanta ba me hadisi ne sunna din sai ga kamar da kaza yana cewa assalamu alaikum idan an hukuncin wanda ɗabi'ar sa dai shi dai jinki da sallah wannan ita ce rayuwar da yake wannan kuskure ne sifa ce daga cikin sufofin munafikai allazina hum an salatihim sahun wanda da gangan suke rikin su sallah sifa ce cikin sufofin munafikai wanda bai dace ba mumuni ya araya ya fa cikin sa wanda ba su yin sallah sai sun ga lokacin ta ya safi da sai jiji wannan kuskure bai halatta ba sai da kuma ta gaba na cewa assalamu alaikum idan yana sallah sai a shi shi me zai faɗa mana zai aika shawarsa idan ya ce alhamdulillah bai yi laifi ba idan kuma ya shiru faɗa ba kuma bai laifi dan faɗan alhamdulillah wata ibada ce da take ta'alluki da atishawa ko maza Allah ya faɗe ta yace idan mutum yayi ya ce alhamdulillah ko bai duka ce cewa sai in yana cikin sallah amma in yana cikin sallah kare faɗa ba da ga aka dauki lafazin ala umumi shirin tambaya ta na cewa mutum ne ya saya masa mashin don ya masa asara sai aka waye gari dan farashin da ya sa masa yayin tsada da suka yi sati daya ko biyu me zai faru sai mai mashin kawai ya karbe mashin da sai ce zai je sai ashe ba sai ba bane sai je samu wani soja ya sake baiwa to anan malam wani mataki ga waɗannan yo ai yarjejeniyar da kuka tun farko ce ne ban ma fahimta ba ya saya ne dama ya bashi zai yi masa aiki ba dan yi masa aiki to ai mutumin da ya sai mashin ya baka yana da dama ya karbe a duk lokacin da ya ga dama ba a cewa dole sai ya ci gaba da mu'amala da kai idan haka an wata masa sa a kai gobe idan ka ce ka fasa ga mashin ka sai shari'a a ce dole sai ka yi kuna da zafi kai na ku ci gaba da mu'amala ko ku fasa sai mai tambaya ta gaba na cewa assalamu alaikum to mana ina so in yi hadda na alƙur'ani to ko akwai wasu ayoyi da cikin alƙur'ani har yanzu wanda zai dinga karantawa don saboda hadda ya zauna mu wallahi babu wata babu wata aya da za ta tsare maka har da sai ka yi ta da gaske in ga ma gaskiya ba wani kwana kwani da za ka yi kai karatu da gaske wanda za ka yi har da amma babu wata dabara wani bari rubuta wata aya in sha ko in yi addu'a shi kana yin haddace alqur'ani yi kawai ne maganin hadda wannan maganin ya tambaya ya sai da wannan ah, assalamu alaikum agar makalla wasu ayoyi muke so a taimaka a warware mana tsakanin su ayar farko tana cikin suratu ali imran inda Allah Ta baraka wa ta'ala ke cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun da kuma ayar da ke cikin suratu rum in ban manta ba munibina ilayhi wattaqu wa aqimus salat wa la takunu mushrikin min alladhina farru da ta fuskar suna ko adresi mutukar ba ma kafir da juna ba ma yakar juna irin yadda kirista suka yi ko yadda yahudawa suka yi da Allah ce ba garaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yau al ba? wannan baya cikin abin da aya ce magana kai da ya kamata mu lura da wannan wato jama'a su kafa kungiya da sunan addini ba a cewa sun yi laifi abin da ke zama laifi daukan cewa ita wannan kungiyar ita ce addinin ta wanda ya shigo ta ya zama shi ne musulmi wanda bai shigo ta ba shi ba musulmi bane wannan kuskure ne amma ka gama kungiya kana sa ayyuka na addini gyaran makabartu taimakon marasa lafiya a asibiti ni kuma na kafa wata kungiyar aikin ta kafa makarantu na islamiyya wani ya kafa wata kungiyar aikin ta kula da gidajen marayu duka mu kungiyoyi ne na addini dukkan mu kuma na dauka abu ɗaya muke wa hidima wannan bai sa na daina bin sallah ko ya daina na ba wannan bai sa na kafirta shi ko ya kafirta ni ba wannan ya halatta cikin addini abin da ke kuskure in kafa kungiya ya dauka ita kadai ce musulma kuma wanda ya shigo cikin ta ne kadai musulmi duk wanda ba shi ita ba ya zama kafiri wannan shi ne kuskure ina wata dan da haka mutane sukan dauki ra'ayoyi guda biyu ne wanda kowanne gefe ne a madadin su dauki ra'ayi na tsakiya wanda shine daidai wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa ra'ayi daya wanda yake gefe Shi ne mutum ya ɗauka cewa dukkan ƙungiya ko ma wata iri sai ta zama shirme kuma ta zama shirka ko kafirci bisa ga ƙa'idar eh, abin nan eh, wala ta kunu min al na fara alladhina farraqu dinahum ra'ayin nabi wanda shi ma gefe ne wanda zai ɗauka cewa in ma baka cikin ƙungiya addinin ka bai ba dole sai kana ƙungiya in baka da ƙungiya to baka da addini kenan kaga wanda shi ma kuskure ne ra'ayi na tsakiya mutum ya ɗauka cewa ba ruwa na da sunan ƙungiya me ya manufata ka sa mata dukkan sunan da kaga dama ka sa mata ka sa mata kawunsul ulama ka sa mata jama'atu nasrul islam ka sa mata fitiyanul islam ka sa mata jama'atu izalatul bid'a ka mata sunna ka sa mata jama'atu da'wa ka sa mata duk abin da zaka sa ne bai dame ni ba amma me yi manufar me kake so ka ba inda zan tambaye ka me yi manufar ka game da kafa kungiyar ka zaka ce manufata ya da addinin musulunci bisa da tsarin koyarwar annabi da sahabbai shikenan ne dan kungiyar ka ne a'a manufa ya da addini amma sai wanda ya shigo ne musulmi wanda bai shigo ne ba shi ba musulmi bane ba Ba yadda da a shiga kungiyar ka har abada wannan ya zama kuskure ya zama son zuciya da haka ya kamata mutane su fahimci wannan idan mutum ya dauka ita kungiyar ita ce addini ta sai an shige ta za a yi addini abinda wannan ke nuna wa duk wanda ya musulunci a nan kasar kafin kafar kungiyoyin mu baya da addini kenan su shi Usman duk ba su da addini kenan ba addini suke ba kaga wannan kuma kuskure ne daidai da marigayi ta kan muhammadu gumi almajiransa ne suka kafa izala amma ba shi ya kafa ba amma baya fada da izala amma baya ciki a matsayinsa na official cewa yana da kaza da kaza na izala to amma wannan bai sa a dauka cewa ba musulmi bane ba dan kawai baya cikin kungiya baya cikin shugabannin ta ba shine wanda ba ba shine waye waye da sauransu irin wannan muke a halin yanzu da haka gaskiya muna da ci bayan kokolwa wani lokaci sai mu tsaya muna rigima kan abin da bai dace mu rigima ba akan abin da bai dace bai rigewa kuma su kala zarrafi aikin musulunci na da faɗi in dan uwa na dauki wani layi ne zai dauki wani layi me yana rigima a ciki aikin fa yayi mana yawa mun yi kaɗan a bayan aikin da musulunci mun yi kaɗan to amma sai mu tsaya muna ta kuma yawanci abin da ke kawo mana wannan shine maimaitin ayyuka idan wani mutum ya kafa masallaci na ga cewa ba dan kungiya ta bane ba ne wai yana ganin hankali na bare kwanta ba sai na kafa mai masallaci manufa ta shine yayi bari ni ma yi kaga tun nan gurin bani da niyya na da mahalicci na dan inna mal duniya tun da suwa ne tsara da masallaci mun ma sai mun yi ma'ana suwa ne mu wato ka dauka shi din su daban ne kuma ku din kuma ku daban ne duk kuma ku ne zuwa gaskiya ce bayan gwagwalwa ne wannan rashin da tunani ne ya kamata mu kalli kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi mu kalli mu kalli bukatuwar al'ummar mu zuwa ga karantar da su kitabu da sunna alqur'ani da hadisan manzon Allah su waye su fahimta mu kalli bukatar mu na mu waye ma a cikin rayuwa mu kalli bukatar mu na kalubale da ke fuskantar mu ta fuskar abokan zaman mu na kasa daya mu ga mutane da muke shigarwa cikin addinin na kowane yini sannan wanda suka shiga wata tarbiyya muka ba su ta addini wata karantarwa muka ba su ƴaƴanmu da matanmu wata tarbiyya suka samu ta addini tare da ilimin zamanin da za su iya fuskantar kalubalen da ke fuskantar al'umma amma duk mun kasa wannan sai mu tsaya mana ta rigima kan wani abu wani ya musulunci ne ma suna yi wani ya islamiyya to bari mu shirya ƴaƴan mu mu je mai kama da mu su namu na namu su zo mu je su kuma na su na su tafi can wannan gaskiya ba daidai bane ba ka kalli manufar dan uwanka mu cire soyayyen zukata a cikin zukatanmu mu cire son zuciya in ɗaukawa da ɗan uwana ne musulmi ba ni da hujjar fitar da shi daga cikin addinin musulunci kawai dan baya cikin ta ba ni da wannan hujjar lafisin baya hannuna na yin dankawa ne ya zama musulmi wani ya zama kafiri kai ka ce za an gina hisabi ne akan za a tambaye mutum ranar tashin kiyama nawa ka kafirta a madadin a tambaye shi nawa ka shigo da su cikin addini ya kamata mu fahimci wannan mu wa junan mu uzuri in dai malamai suna son gaskiya kuma an ta za a yi sunna gidigal kawalan wahidan to ba za ta yi ala rikici ba kuma idan ba mutum ya rikici ke dole sai karama ba dole ba sai karama mutum ya zai ka ba da sai karama mutum ya bada bukar magana balle kana da lokacin da ba za ka iya ta shi ba akan ka ce in ce kai da wani zai ka fitar dalilan ka da abin da ka dogara da su ni ya halika man halaka an bayyana sun waya man an bayyana wanda zai karbi shirya ya karba wanda ba zai karba mai bari amma wallahi ku tsoron Allah duk wani wanda yake wa'azi kuma yake kira mutane kan abin da yake shi haka yake so ba tare da ya gama masa bincike a shari'a ya gano haka yake ba dalilin sarari yi tsoron ga masu Allah ran tashi kiyama kan kama kada in za a tambaye ka ya ne ballan sana adadin mutanen da suka bi ka kan abin da kake kai nauyin kan ma ya zaka yi da shi ballantana nauyin sauran al'umma to duk wanda yana daga cikin abin da za mu kalla ba a rikici kan abubuwa na addini a ta faɗa abinda ake tattaunawa ake me dalilin ka bai hujjar kuma a nasi kuma a nan gurin kamar yadda na faɗa mutanen mai dubur dake a nan cikin garin biyu idan muka yi rikici kan wani abu ni na ja sun gane ce kaza ne malamin da ya sun gane ce kaza ne wancan ma kuma mu ne malaman da ake ji ni yana da mabiya shi yana da mabiya in fa mun yadda addini muke mu ukun dole mu yadda akwai waɗanda suka fi mu dan za a gani ma tambaye mu wannan matafiyar da kuke kai ta addini da kake da'awar kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne akwai wanda suka fi ku ko ba wanda ya fi kun fi a duniya za mu ce akwai wanda ya fi to wanda yi na aina yi a gari kaza a wuri kaza a kasa kaza in ya kama ko saudiya ne mu biya dukkan mana mu tafi mu ce da'awar wani mana ba addini ba ne abin da muka rataye da shigar aljannan mu ne da shi kuma sai mu tsaya muna wasa da shi to wanda ya fito masallacin sai ba ta fatawa yana ganin tun da ya riga ya faɗa almajiran su sun ji ba zai yi janyawa ba wannan kuskure ne ko kuma a kawai wani lokacin sai dan ya zo ya suranta min abu sai in ɗauke shi in zafafa a kai sama da kima in faɗi bakar magana ga yan wana musulmi wannan ba daidai bane ba wannan ba daidai bane ba da haka ya kamata mu ji tsoron Allah harkar kungiya idan mutum ya shiga cikin kungiya wadda take da manufar a karantar da mutane Qur'ani da hadisi kuma ya shiga jirayen wani kan wannan manufar yake kuma ya ɗauka duk mai wannan manufar ko da baya cikin ƙungiya ɗan uwansa ne musulmi wannan ba ka da hujji da zaka ce masa yayi kuskure idan mutum ya shiga cikin ƙungiya yana nufin zai aiki na Qur'ani da hadisi amma ya ɗauka ba wani mai addini sai wanda ya zo ya bayar da kansa ga harkar kungiya mu baya. duk yadda ya bi Qur'ani da hadisi in ba ya haɗa da sunan ƙungiyar ba shi ba musulmi bane ba to wannan fa ba a yadda zaka kare kanka gaban Allah ranar tashin kiyama kai ko a duniya ba za ka kare kanka ba mun latana da lahira a duniya kanta dan kana da musulmi a Saudiya kana da musulmi a Japan kana da musulmi a China kana da musulmi a Kuwait da Pakistan wanda ba su san sunan kungiyar ka ba to musulmi da su ko kafare addinin su yayi ko bai ba za su yi aljanna ko ba za su yi gaba in ka ce za su shiga za a ce to ai ba su san sunan kungiyar ka ba latana zo su yi mu baya kuma ka da addinin su yayi dan me ni anan wurin kace ban bai ba in ko kace su ma dun nasu bai ba har sai ranar da suka dubo gari da